A ƙarshen makon jiya ne dai rikicin ya ƙara munana bayan da gwamnatin Kano ta baiwa sarkin na Kano wa'adin sa'o'i 48 ya sanar da gwamnati matsayarsa game da aikin shugabancin majalisar sarakunan jihar da gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya naɗa shi a kwanakin baya. Ganin yadda lamura suka rincaɓe ne zauren dattawan Arewa ya samar da kwamitin shiga tsakani bisa jagorancin farfesa ango abdullahi wadda har ma ya gana da masu ruwa da tsaki a litinin dinnan da suka hada da dattawa a kano musamman masu rike da sarautun gargajiya malamai da kuma wakilan kungiyoyin fararen hula sai dai gabanin haka dama kwamitin janar abdulsalami abubakar na ci gaba da nasa aikin a asirce da nufin warware wannan takaddama ta sarki da gwamnan Kano, inda har ma rahotanni suka ambato cewa wakilan kwamitin sun gana da gwamna da kuma sarkin Kano a can Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. akan dai yana faruwa ne bayan kwanaki kalilan da wasu kungiyoyin fararen hula talatin da biyar, suka rubuta wasiƙa ga gwamnan kano ta muradin warware rawanin sarkin kano muhammadu sanusi na biyu bisa abin da suka kira rashin mutunta ka'idodin tafiyar da ayyukan mulkin sarautar gargajiya to amma ƙasa da sa'o'i 24 sai inuwar gamayyar kungiyoyin fararen hula ta Kano ta fito ta ta kanta da waccan wasiƙa al'amarin da ya sanya masu kula da lamura ke ganin ka iya tauye kimar kungiyoyin fararen hula sai dai kwamar kabiru sa'idi dakata na cewa ko da yake ba za mu zo muna maganar waye ya ce a cire sarki waye bai ce ba amma dai muna so duniya ta sani duk wanda zai zo a irin wannan gaba ya ce a cire sarki ko ya ce a yi wa gwamna wani abu to ba mai son zaman lafiya ba ne ba mai son jihar kano ba ne muna nan tsakanin al'umma da gwamnati domin a samu kyakkyawan shugabanci to yayin da aka ce akwai wani yunkuri na siyasantar da ayyukanmu ko kuma akwai ba da kai ga ƙungiyoyin na siyasantar da ayyukanmu shikenan demokaradiyyarmu za ta gurgunce domin 'yan siyasanmu a yadda ɗabi'arsu take matukar babu ayyuka na kungiyoyi irin namu so ba shakka siyasar mu ba za ta je a demokaradiyyar mu ba za ta tasiri ba ba za ta yi rikar da ake so ta yi a lokacin da ya kamata ba. Yayin da ake dakon sakamakon yunkurin sulhunta rigimar sarki da gwamnan Kano, dattawa sun fara tsokaci game da matakan bi domin sulhun ya yi nisan kwana, kamar yadda dattijo gida da mukutar ke faɗi. In an samu matsala, to ai tun da an samu matsala, to an samu wato ƙetare ga kan abin da ba a so. kuma duk inda aka ce an yi masalaha to duk waɗanda aka yi masalaha tsakanin su to su kuma suna da haƙƙin su duba waɗanda suka zo suka yi ƙoƙarin haka don a samu masalaha kuma su duba cewa haƙƙin jama'a da haƙƙin jiha da haƙƙin tarihinta da haƙƙin wato al'adunta da haƙƙin matsayinta su suka sa duk ake ƙoƙarin wannan ɗin da kuma ana gudun kada a ba da kafar da wata illar za ta shigo ko wata fitinar adda akan wani ake yi ana samun waɗanda za su shigo su daidaita a tsakani idan an daidaita kuma inda aka daidaita din nan a yi aiki da daidaitawar da masalahar da aka samu da cewa shi kenan ba tilasta maka aka yi ba a tattaunawa aka yi ka gano wasu abubuwa kuma ka darjanta waɗanda suka shigo tsakani kuma aka sa ka ka dubi gaba. Ba ga kwamitin janar Abdulsalami Abubakar da na farfesa Ango Abdullahi akwai kwamitocin cikin gida waɗanda suka haɗa da kwamitin dattijo farfesa Shehu Galadanci da na farfesa Ibrahim Umar kana da kwamitin da ƙungiyoyin fararen hula suka kafa domin warware wannan takaddama da ke wakana tsakanin gwamna da sarkin Kano. ko da yake wasu daga cikin masu kula da lamura na ganin akwai yanayi mai kama da fargar jaji ga ayyukan dukkanin kwamitocin to amma a iya cewa lokaci ne kawai zai tabbatar da wancan hasashe ko akasinsa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria wayo arewa wayo arewa zauna gani yan arewa za a nakasta yankin arewa. Wayo arewa. Wayo arewa. Wayo arewa. Wayo arewa.